وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau laraba yawmul larbi'a ko yawmul arbi'a ashirin da takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai wanda ya zamo daidai da gregorian kalanda yau goma sha tara ga watan afrilu a lissafin 'yan albashi a watannin 'yan albashi walansu jihohi sun fara yin albashi har ma da bonanza saboda sallah ya kamata jihohi gwamnoni masu tausayi da tunani su yi koyi da haka watan afirilu watan hudu kenan miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara dubu biyu da da ashirin uku idan lissafinsu ya inganta za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratul hashiri suran da aka saukar da ita a birnin madina suran da ta ƙunshi muhimman al'amura daga ciki akwai bayanin matsayi da girma da darajan alkur'ani ya kamata ce mutane idan suna karanta alkur'ani ko ana karanta musu alkur'ani su tarwatse kamar yadda duwatsu suke tarwatsewa saboda tsaban tsoron Allah ko su rinka razana suna raurawa kamar yadda mazari yake raurawa saboda tsaban tsoron Allah amma kuma sai al'amarin ya kasance ba haka ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi gugan katanga ba ma gugan zana ba yace da wannan alqur'ani za a saukar da shi ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da za ka ga wannan dutse wanda aka saukar masa da alkur'ani yana mai ƙasƙantar da kai yana mai tarwatsewa saboda tsaban tsoron Allah amma sai dai ɗan adam da aljani su ko ba haka suke ba saboda taurin kai amma ya kamata kowa ya shiga taitayinsa domin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani abin da ya faru lokacin da aka kirkiro wa annabi mimbari malaman tafsiri da yawa sun kawo wannan labari a ƙarƙashin wannan aya ayan da Allah yake cewa law anzalna hadha alqur'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون bi ma'ana a gurguje laƙada balaga mai ka'anil ƙur'ani wa azmatihi wa balagatihi hakika sha'anin alkur'ani da girmansa da balagansa da matsayinsa wa shtimalihi alal mawa'id da yadda alkur'ani ya ƙunshi wa'azozi iri daban-daban da kuma salo ko asali mabambanta allati tanilu lahal qulub waɗanda zukatan bayin Allah suke yin laushi saboda wa'azin annahu law unzila ala jabalin min aljibal da za a saukar da wannan alkur'ani bisa wani dutse daga cikin manyan duwatsun duniya wanda yake kurman dutse baya da rami ko ɗaya waju'ila lahu aqal sannan aka sanya masa hankali da zai rinka hankalta kama ju'ila kamar yadda aka sanya kalbashar maɗan adam lara'aitar jabala da za ka ga wannan dutsen ma'a kaunihi fi dayatil kaswa duk da kasancewa dutse ya kai matuƙa wajen ƙeƙashewa wa shiddati salabate da tsananin taurinsa da za ka gan shi kashi'an yana mai ƙasƙantar da kai ga Allah khadi'an mutazallilan munqada yana mai mika wuya ga Allah wa mutashaqqiqan min khawfillah da kuma kekkecewa saboda tsaban tsoron Allah hadaran min iqabi saboda yana tsoron azaban Allah wa khawfan min adami ada'i ma yajibu alai kuma yana cike da tsoron kada ya je lahira Allah ya kama ki da laifin rashin gabatar da abin da ya zama wajibi a kansa min ta'azimi kalamillahi ta'ala na ainihin girmama littafin Allah shi yasa idan ana karanta alkur'ani to ana son ya ƙara wa mutum tsoron Allah inda har alkur'anin nan bai ƙara maka tsoron Allah ba to lalle akwai matsala a tattare da kai shi yasa Allah ta'ala ya ce wa tilkal amsalu waɗancan sune misalai daban-daban nadribuha na. waɗanda muke bugawa ga mutane a lokatai mabambanta la'allahum ya tafakkarun wato ko za su yi tunani za su natsu su dawo cikin hayyacinsu bi ma'ana wa hadhi ila amsalul waɗannan misalan da ake ambatawa cikin Na nadribu hali jami'in na muna bugawa ne ga dukkan mutane tafakkaru na fi ma yajibu alaihim at-tafakkuru ko za su yi tunani cikin abin da ya zama wajibi su yi tunani a cikinsa liyatta izu bil mawa'iz domin su wa'azu da wa'azozi iri daban-daban wa yanzajiru bil zawajir kuma su tsorata da abubuwan tsoratarwa na alkur'ani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata da akwai wani littafi ko wani abin karatu wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da shi a duniya kuma a ce saboda shi suyirat bihil jibalu an tafiyar da duwatsun duniya sun tarwatse gaba ɗaya a kufiat bihil ardu ko kuma an yayyanke ƙasa bishiyoyinta an sassare an rusa su sannan kuma ƙasan ta tsatsage ko ina an samu manyan ramuka au lima bihil mauta ko kuma a tayar da matacce a yi masa magana ya amsa to da akwai wani littafin da zai yi haka to babu littafi sama da alkur'ani da ma'ana da alkur'ani ne ya sa ka ce mutum ya mutum aka masa magana yana ji amma ba zai iya mayarwa ba annabi ya faɗi haka cikin hadisi duk maganganun da ake faɗa yana ji shi yasa karka je ka tsaya akan gawa a ce yi wani abokinka ne ko wani naka idan ka je ka tsaya a kansa kana ce caɓi eh. dama an barka daga kai sai shi tana ce yanzu kan ai za ka ga gamonka eh yanzu kan ai ba ka tafi lahira ba ai za ka ɗauki darasi matsiyaci mara kirki to idan ya yi tsura ya kai maka sura. za ka yi ihun da baka taba yi ba eh irin wannan a zuciya yake bari kawai idan mutum ya mutu mutumin kirki ne kowa ya sani in mutumin banza ne ma kowa ya sani amma waɗansu mutane ba sa iya yin haƙuri in aka ce wani ya rasu ce Allah sarki ai kullum muka je masallaci sai mun gaishe wani sai ya faɗi haka to kuma mala'iku suna cewa suna rubutawa duk abin da aka bala suna rubuta suna ce haka ne don ba cika karya akan wannan ba in kaga an yi karya to sai jigajigan yan siyasa da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da masu kuɗi da sarakuna a ta ba da kaido na karya a kansu ana ce ai babban mutum ya bar duniya wallahi lokacin da ake tsananin bukatarsa makaryata kawai bayan ya gama murkusa jama'a ai gara ma da Allah ya tafi da shi amma sai ka ji ana ta ba da yabo na ƙarya to kana faɗa mala'iku suna rubutawa suna ce makaryaci ne kai kuma suna rubutawa cikin littafinsu. ranar takin alkiyama an aka tayar da kai aka ce ka ba da kwamina akan wani akan ƙarya to za ka yi bayani don za ka kama ka da laifin amma abin da aka sani na halin mutum idan mai kyau ne mai kyau ne idan marar kyau ne marar kyau ne antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard haka annabi ya fada saboda haka duk wanda ya mutu sai ayi taka tsantsan wajen bada bayani akan sa in zaka fada ka fadi gaskiya ko da baya da kyakkyawan hali in ka fada wannan Allah ba zai kama ka da laifi ba sai dai ya zama darasi gare ka da kuma sauran masu taurin kai to don haka ya tabbata cikin hadisi mutawatiri ba guda ɗaya ba ba kuma biyu ba ba uku ba mun kaji an ce hadisi mutawatiri hadisin da ya zo rututu kuma ya inganta lokacin da aka yi mimbari wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar tsayuwa a cikin kututturen dabinon da yake tsaye a kansa a masallacinsa yana hudu ba yakan zauna a kansa yakan jingina da ki a yayin da yake huluba ko yake jawabi wa mutane za kawai sai aka samu wata mata sai da ya yara akwai wani yaro na ƙwararren kafinta ne ya kamata kafintoci ku ji da kyau domin kafinta a zamanin annabi shi ya fara kirkiro mimbarin annabi kuma annabi ya hau kan wannan mimbari ya ci gaba da hulubobi da jawabi wa mutane hatta sallah sai da annabi ya gwada wa mutane akan mimbari ya ce na yi haka ne lita tan mubi wani ya tan kun man ba da kun ya ce domin ku koyi da ni saboda haka ya kamata kafin toti kowane kafinta kafin ya bar duniya ya yi ƙoƙari ya kafa wani abu a masallacinsu wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba domin ya yi kwaikwayi kafintan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba da katakon tuwatuwa ba ba da kusan almunda hana ba ba da kuɗin arin gizo ba da kuɗinka na halayyanka saboda haka gazo ta ce ya manzon Allah ina da yaro kafin ta kwararre ne ko zai maka mimbari ka rinka zama tunda kowa ya riga ya sani zama a kututturen dabino babu daɗi ko da yake mafiya yawan yaran mu yan birni ne wani ma an ka tambayi shi kututture bai sani ba kututturen da ake magana bai sani ba amma barin fara tambayan yayan wani ko baban wani ko da yake kututture bishiya a sare ta amma ba za a sare ta gaba ɗaya ba sai a sare ta daidai wa daidan yadda za a iya hawa a zauna idan ba ku manta ba lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina aka samu filin da zai gina masallaci a cikin filin masallacin nan an samu dabinai da yawa waɗannan dabinai su ne aka ɗan yayyanke su aka mayar da su kaman gwafannin da suka rike masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda a lokacin da annabi ya gina masallacinsa idan kana ciki na waje yana ganin ka na waje yana ganin wanda yake cikin masallaci ko na cikin masallaci yana ganin na waje haka aka gina masallacin kuma babu shimfiɗi ƙasa ne a cikin masallacin to a irin wannan kututturen ne aka bar kututturi wa annabi a gaba kututturen da yake zama a kai amma na dabino saboda haka maza Allah ya ba da dama a je a yi mimbarin wasu malamai sun ce maza Allah ki ya kira kafintan ya sa aka zo da ki ya yi masa bayanin ga yadda zai yi mimbarin waɗansu kuma suka ce annabi ya barki da ƙwarewansa ne ya yi idan ya yi kuskure zai masa gyara iko da ya je sai ya ƙero mimbari mai hawa uku mai matakala guda uku mai three step aka kawo masallacin annabi maza Allah ya karɓari godiya ya ce ajiye masa ga daidai inda za a ajiye ka ajiye dam da kututturen nan hawan annabi na farko akan mimbari yana jawabi wa mutane kowa yana ganin manzo Allah ga ya hau sabon mimbari kowa ya zuba masa ido kawai sai aka ji kututture kuma yana nishi kamar yadda raƙuman da take da cikin wata goma ko sha ɗaya ko sha biyu take nishi ta yi kusan haihuwa idan baka gane ba saboda baka zauna kusa da masu kiwon raƙuma ba to kaman akuyan da take da cikin da ta yi kusan haihuwa wanda za ta haifi ya'ya guda biyu saboda wannan akuyan in tana kusa da kai za ka ji tana nishi ko kuma tunkiya amma kamar an fi jin na awakai ya fi fitowa fili kamar yadda ake jin na raƙuma kawai wannan kututture yana nishi a cikin masallaci sahabbai suna jin sa yana kuka kamar irin na yara daga wannan nishi ya buge da kuka Mazala yana kan mimbarin ya sauka ya rungumi wannan kututture ya yi magana da kututture ya ce zan baka zaɓi guda biyu kai haƙuri tun da daman kututture ya yi bayanin cewa kullum ana hawan kansa ana faɗin ayoyin Allah ana karanta ayoyin Allah yana samun natsuwa da kwanciyar hankali yana jin daɗi ya ce yau kuma sai gashi kyat an yanke an koma kan wani sai annabi ya ce ka yi haƙuri sahabai da kansu suka ce lokacin da annabi yake baki haƙuri sun ji yana lafawa kamar yaro jinjiri a lokacin da yake kuka mahaifiyansa ko babansa ko wani ɗan uwansa ko ‘yar uwarsa tana rarrashinsa kun san ba lokaci guda yaro yake yanke kukan ba zai rinka yankewa a hankali yana ɗan wani nishi kamar zai sake yunkura sai a sake lafashi to haka wannan kututturen ya yi sahabban annabi suna ji shi ne annabi ya ba shi zaɓi da ce abu na farko ya ce in ka amince zan yi addu'a Allah ta baraka wata ala ya mayar da kai gidan aljanna in ci gaba da amfani da sabon mimbari amma in ba ka amince ba to zan bar amfani da mimbari zan dawo kanka sai ya ce to shi ya amince a mayar shi gidan aljanna akan a dawo kansa saboda duniya mai karewa ce da ya ce a da annabi zai dawo kansa da duk masallatan juma'a ku tutturu za a rinka yi a rinka zama a kai kun ga an yi mimbari an soke hukuncin mimbari kenan to malamai suna kawo wannan misali domin su gwada mana cewa kututtunan dabino ya ji takaici ba a karanta masa ayoyin ƙur'ani a shekaki an ana nufin saduda ka samu natsuwa da kwanciyar hankali ka ji daɗi yayin da ake karanta ƙur'ani ake bayanin alƙur'ani wannan yana daga cikin alaman tsoron Allah Allah ya samu dace to sai kuma za mu shiga ayoyin da suke bayani dangane da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ambaci sifofi manya-manya guda goma sha bakwai daga cikin manya-manyan sifofinsa da sunayensa ko da yake sifofi da sunayen Allah sun fi haka annabi ya tabbatar a cikin hadisi inna lillahi tis'an watis'ina isma ko tis'atan na isma Allah yana da sunaye guda da 99 a illa wahida ɗari ba ɗaya mana da kan aljanna duk wanda ya ƙididdige su zai shiga aljanna to a ciki an kawo mana waɗansu daga ciki ya za za ka ji mafiya yawa a salloli ana yawan karanta waɗannan ayoyin ana yawan karanta su saboda sun kunshi sunayen Allah masu daraja wasu ma suna daga cikin akwai asma'ullahi sunayen Allah waɗanda suka fi girma waɗanda idan aka roƙe ki yakan amsa nan take amma dai ba malamin da ya ce kalma kaza da kalma kaza domin saboda in ba annabi ne ya ayyana ba to duk kame-kame ne da hasake. ne Allah tabaraka wa ta'ala yake والله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آية ayoyi guda تكين na آيو يبدا أكنا كرشن ولن سورة وبنجي تعالى يتي هو الله شيني الله wannan suna Allah ke kadai yake banta da wannan suna a duk duniya da lahira babu wani wanda za a kira ki da Allah ya amsa babu wane shi Allah Allah ne shi sa malamai suke cewa a kowane yare idan za a fassara Allah ko za a faɗi Allah ambace shi da Allahnta amma idan ka ce God God ɗin nan zai ɗauki abubuwa da yawa amma in ka ce Allah Allah ne saboda ba mai wannan suna sai ke kadai saboda haka huwa Allah shine Allah kun ga suna na farko kenan allazi la ilaha illahu wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ki kadai alimul gaibi wa shahada sannan masanin koye da bayyane domin Allah ta'ala shi ya san gaibi duniya da lahira duk waɗanda suke ce manzo Allah ya san gaibi to ba kamar na Allah ba sai abin da Allah ya sanar da shi don matsayin Allah daban matsayin manzon Allah daban ba yadda za a yi ka ɗauki matsayin manzon Allah ka tura ki cikin matsayin Allah su narke su zamo gaba ɗaya ba zai taɓa yiwa ba Allah tabaraka wa ta'ala masanin gaibi ne gaba ɗaya kuma babu wanda ya san gaibi sai shi kadai in akwai wani abu da ka sani to Allah ta'ala ya bantara maka ne kamar yanzu abin da ke cikin aljihunka gaibi ne a wajenmu amma a wajenka ba gaibi ba ne ni ma abin da ke aljihuna gaibi ne a wajenku amma a waje na ba gaibi ba ne domin na san naira nawa ne a cikin aljihuna in ma babu ko kobo ni na sani in ma akwai kudin mai kauri ne ni na sani to kaga wannan gaibi ne a wani wuri amma ba gaibi bane a wani wuri to ana samun haka annabawa da dama Allah ta'ala ya sanar da su abubuwa da yawa kuma wa shahada abinda yake bayyane nan ma ba kowa ne ya sani ba ka dubi experience irin na rayuwa yanzu wanda yi nisa a cikin harkokin gwamnati irin fayilolin da ya gali ɗaya yake da wanda aka dauke shi yau wanda ya daɗe yana kasuwanci ba irin harkan kasuwan da bai yi ba ba irin mutanen da bai yi mu'amala da su ba ka haɗa ki da wanda bai wuce shekara uku ko biyu da shiga harkan kasuwanci ba ai kaga wancan da ya daɗe akwai gaibin da wannan wanda bai daɗe ba bai sani ba to haka ma harkan siyasa haka ma harkan shugabanci kai hatta harkan karantarwa haka al'amarin yake to amma kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan ba gaibi ake magana ba tun da daman aya ta riga ta tabbatar akwai usul ko kuma usa na gaibi guda biyar babu waɗanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala to don haka alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi abinda yake ɓoye wa shahada da abinda yake bayyane huwa rahmanur rahim kuma Allah ta'ala kine mai rahama kuma Allah ta'ala kine mai jin kai to kun ga anan mun samu Allah mun samu al-alim mun samu ar-rahman mun samu ar-rahim mun samu sunaye guda hudu daga cikin sunayen Allah kuma waɗannan sunaye guda hudu manya-manyan sunaye ne ayi inna allaha munazzilul qur'an kun ga Allah wanda ya saukar da alkur'anin nan wallazi la ilaha illahu shine abin bauta shi kadai ba wani abin bauta koma bayansa wala rabba gairo babu wani ubangiji koma bayansa wala ilaha lil wujudi siwa babu wani Allah koma bayansa wa kullu ma yu'badu min duni fa batil duk abin da yake bauta masa koma bayan Allah batacce ne da gumaka da dodanni da ra'ayi da kirme duk gaba ɗaya farna ce wa na alimu ma gaba an isa kuma Allah ta'ala ya san abin da yake ɓoye wanda ba za a iya taɓawa ba ko ba za a iya gani ba ko ba za a iya ji ba ko ba za a iya ainihin magana da shi ba ko ɗanɗana ki ko wani abu makamancin wannan fala ya fa alaiki kai'un fil ardi wala fi sama ba abin da yake kuya gabarin Allah a cikin kasai ko a cikin sammai komi girmanta komi kankantanta a nan malam ya ce hatta nan al'aswan har bakin tururuwa bakin tururuwa shi ne cinnaka ko kiyaki? da cinnaka da kiyaki wanne fi eh, na san shazuma mi da yana da girma eh, cinnaka ko ko kiyaki Eh, kiyaki ya fi karanci eh? shi ne wanda za a gaiki dan kankani in ba kana gani sosai ba ma ba za ka iya gane shi ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya san da shi wa nahu zu rahmatil wasi'a kuma Allah bai rahama ne akamila li jami'il makhluqat wanda ya shafi dukkan halittu gaba daya fa huwa rahmanud dunya wal akhirah lalle Allah bai rahama ne duniya da lahira shi yasa duk abin da muke muke bundun-bundun a cikinsa muna bundun-bundun ne cikin rahaman Allah wannan yana daga cikin abin da ya taimaka ma ɗan adam wani lokaci in aka ce ya bi saiti ba ya bin saiti dari bisa dari saboda a gefe yana tunanin rahaman Allah kuma in yi dace zai samu rahaman Allah Allah ya ba mu rahamansa na'am sannan kuma kamar yadda Allah ya ce wa rahmati wasiyat kullakai lalle rahama ta ta kafi kowane abu kamar yadda ya faɗa cikin suratul an'am kataba rabbukum ala nafsihi rahma lalle ubangijin ku ya rubuta rahama a bisa karan kanta to Allah ya mana rahama tunda Allah ya halitta tausayi guda ɗari ya turo guda ɗaya zuwa ga duniya guda 99 ya ajiye a wajensa sai ranar takin alkiyama zai ba da bayinsa na kwarai to kaga kada ka kuskure duk yadda za a yi a ce ka tafi lahira baka da ko guntun imani karka yadda in ka je lahira da imani ko mai karanci to in ka yi sa'a za ka tsallake in ba ka yi sa'a ba kuma ba riba shi ya sa tun daga nan duniya ya kamata ka gyara abin da za ka iya gyarawa to Allah ce muke mu gyarawa sai kuma aya ta biyu والله لا إله إلا هو نعم هو الله الذي لا إله إلا هو وكان الله الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشاء to ramma dai gashi ya rike kuma ga littafi a gabansa amma ya tsallake eh, ina ganin a kawo fi lahi mai kauri domin mu yi sattalin ɗin wannan na'am sai aya ta biyu daga cikin ayoyin da suka yi bayanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala Huwallahu, shi ne Allah Allah la ilaha illahu wanda babu abin bautawa da gaskiya sai ki kadai kun ga an sake maimaita mana Allah na farko tare da sifansa wanda tafi bayyana al-malik mamallakin komai al-quddus mai tsarki assalamu amintacce al-mu'min mai amintarwa al-muhaimin mai kiyayewa al-azizu mabuwayi aljabbar wanda ya fi ƙarfin kowa almutakabbir mai taka kowa ne Allah subhanallahi amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah ga barin abinda mushrikai suke jinginawa ga Allah ba su isa ba duk abinda ake cewa kaman Allah ne ko ana bauta masa a matsayin Allah to bai isa ba domin bai isa ya sifantu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin da muka ambata ba sai yasa a ƙarshe aka ce subhanallahi amma yushrikun to kun ga nan mun samu ƙarin guda nawa Al-Malik na biyar alquddus na shida As-Salam na bakwai almu'min na takwas almuhaimin na tara Al-Aziz na goma aljabbar na goma sha ɗaya almutakabbir na goma sha biyu saboda haka in ka haɗa wancan aya da wannan aya mun samu sunayen Allah guda goma sha biyu da ta'ala sifatal wahdaniyya marra ukra Allah ta'ala ya tabbatar da sifan kadaitakansa a karo na biyu wa karrara zalika littaqid wa takrir kuma ya sake maimaita haka domin kowa ya ji kowa ya kiyaye في مثل هذه الآية كالتي قبلها كما يدي أفركم ونن آية أكما يأفركم ونن آية وهو تعالى الإله الواحد للي الله كيني أبنجي بدائع الذي لا شريك له وان باكي دي أبوتين تاريا المالك لجميع الأشياء وان دي ملك دكا أبو بوا المتصرف فيها ميصرف ويدي قداما بلا ممانع ولا مدافع ba wanda ya sai hana Allah ko ya tunkule Allah at-tahiru min kulli ai, Allah tsarkakekke ne gabarin kowane aibe al an kulle naqsin Allah ya tsarkaka gabarin kowace irin na ƙasa allazi salima min kulle naqsin wa aibin Allah ya kubuta daga kowace na ƙasa da aibi da kamalihi fi zafi saboda kamalan Allah a cikin zafinsa wa sifati da sifofinsa wa af'ali da ayyukansa wa salimal khalqu min zulmi sannan halittu sun kubuta daga zaluncinsa saboda Allah tabaraka wa ala ba ba bane walwahibul am kuma Allah shi yake bada aminci wa sidqil anbiya'i da gaskiya da gaggatawa ga annabawanta bil mu'jiza da mujizobi iri daban-daban wa amana khalqa kuma Allah shi ya amintar da halittunta min an yazlimahum kada kowa ya zalunce su wa huwa al-musaddiq li rusuli Allah kine mai gaggata manzanninsa bi isaril mu'jiza yana bayyana mujizozi ga kowane annabi walil mu'minin da kuma bayin Allah mu'minai bima wa'adahum bihi min as-sawab saboda abin da ya mutu alƙawari na lada wa huwa shahidun raqib Allah shine mai shaida mai kiyayewa ala ibadihi bi amalihim gabayi da ayyukansu wa huwa bi ma'anar raqibu alaihim wannan shine ma'anan wato ainihin ar-raqib mai kiyayewa al-muhaimin kenan ka ta'ala kamar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in shahid Lallai Allah mai shaida ne a bisa dukkan komai da faɗin Allah ta'ala cikin suratu yunus thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan Allah mai shaida ne bisa abin da suke aikatawa a cikin suratu rad Allah ta'ala yace afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda yake tsaye akan kowace rai da abin da take aikatawa ɗaya yake da wanda bai san komai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da kowace rai take aikatawa musulma ce ko kafira babu wani bambanci wannan shine ƙarin bayani dangane da waɗannan sunaye ba mamaki duk wanda ya nasu ya saurara zai ji kalmomin yadda ake su waɗansu kalmomi ne masu shiga cikin juna ko masu wahalan fahimta daman wajen tauhidi da wajen abin da ya kafi akida ana son mutum ya natsu da kyau domin yadda za a rinka fassara yana ganewa akwai zatin Allah akwai sifofin Allah akwai ayyukan Allah duk abin da aka faɗa to yana tattare da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ne sannan idan ka fahimta nan ne zaka gane girman Allah da matsayin Allah kuma shine zaka ji tsoronsa zaka ji tsoron azabansa za ka ƙaunace shi za ka yi kwaɗayin aljannansa amma matukan ka gane waɗannan ba to akwai matsala shi yasa malamai suka ce faɗin da annabi ya ce Allah yana da sunaye guda da tara, ɗari ba ɗaya sai annabi ya amfani da kalmar man ahsaha da kal aljanna. duk wanda ya kididdige su ya shiga aljanna ba ya ce man hafizaha wanda ya haddace su ba akwai hadda daban akwai fahimta daban alhamdulillah yaran islamiyya ana koya musu Allahu arrahmanu arrahim almalik rahim al almuminu Al-Quddus Al-Mu'minu al har zuwa karshe ana koya musu haka yana da kyau domin saboda su a lokacin haddacewa za su yi in ka je za ka yi musu bayani ba za su taba fahimta ba bayani kan wanda za a masa bayani ya gane shine ubansu amma ba su ba saboda haka yin suka haddace tun lokacin da suka girma idan aka zo ana bayani cikin sauki za su gane ina fata an fahimta to shi yasa malaman islamiyya su rinka takura yaran suna haddacewa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai dai kuma za mu samu hadisin da ya yi magana dangane da waɗannan ƙididdiga domin saboda akwai ruwaya ta imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda malamai suna cewa wato a ciki akwai sunayen Allah waɗanda suka inganta amma ba su ne ainihin 99 da ake magana ba saboda sunayen Allah suna da yawa akwai waɗanda muka sani akwai wanda ba mu sani ba a can baya Allah ya ce alimul gaibi wa shahada yana daga cikin gaibin Allah waɗansu sunaye ba mu sani ba shi yasa ma a cikin addu'a annabi da kansa yayi addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka da sunayenka kyawawa wanda ka sauka cikin littafinka ko ka sanar da annabinka aw yasta'sarta bihi fi ilmi al inda ko kuma kake banta da iliminsa a gaibi a wajenka kun ga wannan ya gwada akwai sunayen da mu ba mu sani ba ina fata an gane to amma waɗanda alkur'ani suka ambata to yana da kyau a yi ƙoƙari a kiyaye su kuma a fahimce su wato yadda ya dace wa huwa al-qahirul galibu ghayrul maghlub Allah tabaaraka wata'ala kine mai rinjaye ba wanda ya sai rinjaye Allah ko kaga mutun yana yin abu yana ce yanzu kan nafi karfin ku sai dai ya ce ku yafi karfin ku amma bai sai ya ce yafi karfin Allah ba ko da wasa ma ya ce yafi karfin mala'ika ya gani ko aljani ma ba zai ce yafi karfin sa ba balle a ce mala'ika balle ya ce ya fi ƙarfin Allah mahalicinsa to Allah shi ne mai rinjaye in ka ga wani yana yin abin da ya ga dama yana nausawa yadda yake so yana takawa yadda ya ga dama to kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya kyale shi ne ran da Allah ya zare ransa kuma sai ya zamo ya fi kowa abin tausayi Ka ga an dauki gawan gwamna za a kai shi makabarta an tone rami za a sashi a ciki kaga an ɗauki gawan sarki wanda baka isa ka je wajensa ba masu hushi da hushin wani su tarwa tsaka amma sai gaki an ɗauko gawansa za a sa a cikin rami kaga an ɗauko gawan mai kuɗi wanda yake kai ma baka isa ka je kai hannu da shi ba amma an ɗauko shi za a je a sashi a rami ramukan nan babu bambanci in an masa filasta ma a banza ne idan an sa masa furanni ma a banza ne in an sa masa wutar lantarki ma a banza ne in an sake a cikin akwati mai tsada hasara ce likafanin ma in an sayo mai tsada hasara aka yi babu wani bambanci tsakanin talaka da ainihin mai mulki ko tsakanin matalauci da mai kudi ko tsakanin kowa da kowa to kaga wannan ya ka zamo ya isa ya zamo maka aya a nan duniya ne kawai za ga mutane suke abin da suka dama amma a hakan ma in Allah ta'ala ya maka tsawon kwana za ka sha mamaki za ka ga ayoyi iri daban-daban to Allah ta'ala ba abin wasa ba ne allazi kad azza an kulle kai'in ko azza kulle kai'in Allah ya gagari kowa tunda fir'auna ma ya ce mahamana ya gina masa tsauni mai nisa ya ce ko zai je karo da ubangijin annabi musa aka gina masa tsauni mai nisa ya hau a cikin labarai da ake fala ake ta ya ɗauki kifiya ya harba sama sai kifiyan ta dawo da jini sai ce to ai ga shi jini na kashe na kashe allan annabi musa to ya kamata ya ce da bai kashe allah da sama ta ruso gabaliya amma bai wannan tunani ba ko da yake yayi haka ne domin ya rudar da mutanensa an ce hakan ya faru amma malamai sun ce wannan bai inganta ba Allah tabaraka ta'ala ya fi karfin kowa da komai wa qaharuhu wa qaharahu wa galaba al-ashya Allah ya rinjayi kowa kuma ya fi karfin kowa shi yasa annabi yayi bayani a cikin hadisi kaga abin da ya shafi girman kai dalilin da ya saka aka haramta girman kai saboda girman kai na Allah ne amma kai ba kai sa kai girman kai ba me kake da ki da za ka yi girman kai ilimi kai kadai ne ka samu wannan ilimin kuli kai kadai ne kai kudi ko mulki kai kadai ne ka samu mulki kai ne na farko ba mutanen da suka yi mulki kafin ba waɗanda suka yi kudi kafin suka ma ka kudi? da sauransu saboda haka Allah tabaraka shi ne mai girman kai kamar yadda hadisi ya ambata al'azamatu izari Allah ta'ala ya ce girma yace kwarjalle na ne wal ya uridai girman kai mayafi na ne Kamar na za'ali wahidan min huma azzabtuhu Allah ta'ala ya ce duk wanda ya ce zai ja guda ɗaya to azabtar da shi zan yasa ba a girman kai haramun ne girman kai amma ba a ce ka wulakanta kanka ba ba a ce mutane su raina ka ba abinda yake nufi da girman kai a faɗa maka gaskiya ka ji sauraro a gwada maka abinda ya kamata ka ce ba za ka bi ba ka ce kai ka fi kowa ilimi kai ka fi kowa kudi kai ka fi kowa mulki kai ba mai faɗa maka ka ji ba wanda ya fi ka experience ba wanda ya fi ka dabara ba wanda ya fi ka hankali to wannan ka shiga gonan da ba naka ba ka shiga gonan Allah Allah ya tsare mu subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah gabarin abinda mushrikai suke lika shi da shi to sai ayan mu ta karshe a cikin wannan sura kuma ayan mu ta karshe a cikin sifofin da aka ambata na Allah subhanahu wata'ala mai Allah ya ce هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wanda an ميت الأيام كما kuma sabo har yanzu Allah ɗin nan dai shi ne Allah Kunga duk waɗannan ayoyi guda uku abinda suka yi ta mana akidinsa kenan takarar takarir in ji malaman balaga an maimaita ne domin kowa ya rike ko ba ka yi zurfin karatu ba za ka rike Allah ɗin nan alkhaliku shi ne mahaliti albari'u mai kirkira almusawir mai surantawa da hausa mun bambanta amma in ka haɗa su wajen ma'ana abu guda ɗaya ne abu guda ɗaya ne lahula kuma Allah yana da sunaye mafi kyau yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi abinda ke cikin samai da kasai suna yin tasbihi wa Allah wa huwa al-aziz Allah kine dai mabuwayin nan a can baya an ambata mana al-hakim mai tsananin hikima saboda yadda ya tsara duniya ya tsara abubuwa akwai hikima kuma cikin hikiman Allah kowa yake kwaikwaya ai huwa Allahul Khaliq Allah shine mai halitta al-muqaddiru lil ashiya wanda ya kaddara abubuwa ala muqtada iradatihi wa mashi'atihi yadda Allah ya ga dama haka ya tsara ka dubi mutane yadda suke ka dubi dabbobi yadda suke iri daban-daban ka dubi duwatsu a duniya ka dubi filaye ka dubi bishiyoyi ka dubi ainihin ruwaye ga halittu manya-manya ga sama ga ƙasa waɗannan mun ambaci manya-manya wanda ake gani yanzu ko mutane da Allah ta'ala ya halitta yadda ya tsara su yadda ya halitta su muna da nau'in mutane kala nawa a duniya muna da nau'in mutane kala nawa to ko a nan bautinmu ma muna da nau'in mutane kala nawa tun da yance kabilun da muke da su a bauchi sun fi ɗari idan ka dubi fiskanka za ga fiskanka ba ɗaya yake da na wani na kusa da kai ba wani ma za ka ga uba ne da ɗa amma sai ga fiskokinsu daban-daban na uban ya ya mutse na ɗan kuma yana ɗaure ta mau eh, wato uba ya ji jiki <laughs> eh haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hikima wajen tsara halittansa albare abinda ake nufi da albare almonshe, almoktare Allah shi ya kirkiro halittan ɗan adam Allah shi ya kirkiro halittan mala'iku kamar yadda Allah shi ya kirkiro halittan aljanu kuma Allah ki ya kirkiro halittan kasai da sammai da duwatsu da ruwaye da duniya kakaf da lahira kaf gaba daya wannan shine albari yasa zaka ji ana ce Abdul Bari da Abdul Khalid ko da yake Abdul Khalid mai halitta Abdul Bari mai kirkira akwai bambanci duk waɗannan sifofi ne na Allah fal khalqu wa taqdir والبرء هو التنفيذ بمعنى خل شيني أهلتي mutum. Amma الباري البرء wanda aka ciro shi daga albar shine a kirkiri abu babu shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kirkiro yasa ma ko bidiya aka ce ba yadda kowa ya bidiya cikin addini ba ka kirkiro wani abu a cikin addini ka ce ya kamata to ina matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da annabi ya zo maka da ke ka gama yake da ki ne har kake girkiro wata bidiya wa ya ka? kuma idan haka ne to shi annabi annabi ne kai kuma waye tukururu kawai eh, kai wane ne har da za ka wani abu kamar yadda Mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka ta'ala ya baki daman zuwa da shari'a da kirkiro mana abubuwa na shari'a Allah ta'ala kine mai kirkira amma ya bada su tamu wa manzon Allah ya baki dama tunda yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha na'am sannan kuma al-musawwir al-musawwir kine mai turantawa idan ka ɗauko halittu gaba ɗaya ɗan adam dai ga yadda suransa take tunda muna kallon junanmu wa ya taba ganin aljali ya yi mana bayanin yadda Allah ya halitte ki ba aljalin facebook ba zai yanzu wani kana baki dama sai maka bayanin wani a facebook kawai an harba an ce ga wani aljani to shi ya yadda haka aljanin yake to ba na facebook ba wa ya taba ganin aljani ina dattawa suke ina suke masu ritaya ba mamaki a wata ma'aikata ko wata kasuwa ko a wani wuri wani ya taba ganin alfi to balle mala'iku amma in aka ce ka yi bayani na ɗan adam za ga yadda Allah Ta tabaraka wata Ala ya tsara ɗan adam kamar yadda ya ce fi ayyusuratin suratin ma sha a rakaba cikin suran da Allah ya ga dama sai ya tsora ka kuma duk yadda mu muke mutane kusan haka ne sai dai wani ka ganshi da haske wani ka ganshi da duhu wani ka ganshi da tsawo wani ka ganshi gajere wani ka ganshi gwagwaba wani kuma ka ganshi yadda ka san tsintsiya haka Allah ya kowa kuma kamar yadda aya ta ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai da kasai da abin da ke cikinsu suna tasbihi wa Allah wa in illa shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihi wa Allah tare da gode masa walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku fahimtan tasbihun ne tasbihan ne innahu kana haliman ghafura lalle shi ya kasance mai tsananin hakuri ne kuma Allah mai gafara ne to idan an duba za mu ga a cikin wannan aya an kawo mana alkhalid na goma sha uku albari na goma sha hudu na goma sha biyar haka ne ko lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard aziz maimaitawa ne al na goma sha shida ya kamata ce guda goma sha bakwai amma anan a gurguje bari mu kawo ruwayen da imamu tirmizi ya ambata cikin littafinsa sai dai kuma malamai da yawa suna ce wannan ruwaya wato ruwaya ce wanda take bata inganta ba amma dai mafiya yawa mutane sun fi haddace wannan inna allaha ko inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah ta'ala yana da sunaye guda 99 mi'a illa wahida guda ɗari ne babu ɗaya mana sa ha dakal aljanna duk wanda ya kididdige su ya san ma'anansu da abin da suke nufe to zai shiga aljanna ba wai hadda kawai ake nema ba wa huwa witrun yuhibbul witra Allah wutri ne sannan kuma wato yana son wutri yana son abu wutri yasa sallah raka a guda ɗaya wutri din da take da muhimmanci kwarai da gaske eh wannan sallah guda ɗaya ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه بالزيادة التالية وأذكر هنا لفظ الترمذي ألن يتزام أنبتي رواية إمام الترمذي yasa ma nake bude nan, domin saboda ko zai ba mu dama makaranta. karanta anan gashi ya kawo shi amma babu isnadinsa. sa yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu ar-rahman ar al al-quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالد البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحفيظ الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المفتي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الأفور الرؤوف مالك المل ذو الجلال والإكرام المقتد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور wannan ita ce ruwaya ta imamu tirmidhi ɗaya daga cikin ruwayoyin da kawo kuma an fi rubutawa a cikin littafai an fi karantar da yara a islamiyoyi mutane sun fi haddacewa amma waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ba su ne ainihin guda tis'in da aka ce man a hasaha da kalal janna ba sunayen Allah suna da yawa amma dai in mutum ya yi dace Allah ta'ala ya ba shi ilimin guda tara ɗin nan to alhamdulillahi wannan ya riga ya tsallake kuma ranar takin alkiyama zai yi dace ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a gurguje waɗannan ayoyin da muka karanta su ne kamar haka wallahu alladhi la ilaha illahu, hu shine Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai alimul ghaibi wa shahada masanin ɓoye da bayyane wa rahmanur rahim Allah shine mai rahama mai jin kai wallahu alladhi la ilaha illahu, hu Allah shine wato Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai shi kadai huwal malik shine mamallakin kowa alquddusu Allah mai tsarki ne assalamu kuma Allah amintacce ne almu'min Allah mai amintarwa ne almuhaimin Allah mai kiyayewa ne al'azizu Allah mabuwayi ne aljabbar Allah ya fi ƙarfin kowa almutakabbir kuma Allah shine mai taka kowa subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah gabarin abinda mushrikai suke jingina shi da shi wallahu kuma Allah shine Allah al-khalis mahaliti al-bari mai kirkiran halitta al-musawwir mai suranta kowace halitta lahul asmaul husna yana da sunaye mafiya kyau yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da kasai suna yin tasbihi wa Allah da kai da karkai duk daya akwai halittu masu yawa suna tasbihi ma Allah wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi al-hakim Allah mai hikima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wannan shine ƙarshen wannan sura kuma inda ya kamata mu tsaya a mu na wannan wata ramalana sai wata shekara kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala amma kamar yadda kowa ya sani akwai tafsiran da muke gabatarwa a nan masallaci a ranar juma'a saboda kana ce an daure tafsiri an daure ƙur'ani har abada kenan sai wata ke kara a'a wani lokaci a rinka laukowa ana karantawa ana bayani da al'umma domin saboda an saukar da alkur'ani saboda haka ne abinda ya sa a cikin watan ramalana ake yin tafsiri a kowace rana saboda mutane sun fi samun natsuwa da kwanciyar hankali kuma sun fi taruwa yanzu ka ce za ka sa tafsiri ba a watan ramalana ba kullum to wata rana daga kai sai mai jin baki To an watsa gaba daya amma a cikin wata ramalana an ɗaure ke ɗanu an buɗe ƙofofin aljanna an rufe kofofin wuta ga rahaman Allah a ko'ina to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da rahamarsa muna so mu yi amfani